min azabin ringa jin tsoron azaba warju min wuti rahmati kuma ka rinka fatan samun rahama yace fa mahadur raja amnun wa mahadu makhafatin iyasun tawassat tanju min ne ne har zuwa karshen baitin sa yake cewa tsabagen sa rai ba tare da jin tsoro ba yake cewa wannan amnun ne kamar kai amnun ne min makarin lai tsabagen jin tsoro kuma kadai ba tare da sarar rahama ba yace iyasu wannan dai bai tsammani ne sai yace tawassat kai ka zama a tsakiya to wannan shine abinda kaɗan daga cikin darasin da ayar ke nuna wa ma'ana karka ɗaya bai tsammani la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim to shine kamar yadda duk lokacin da munasaba ta kama muke maimaitawa daga nan zaka gane kuskuren waɗanda suke cewa su suna bauta ma Allah ba dan rahamarsa ba ba kuma dan tsoron azabarsa ba wai dan shi Allah shine Allah <laughs> ba sa son ba sa son rahama kuma ba sa jin tsoron azaba wannan bata ne har sai su kawo wata falsafa wata hujja ta hankali sai su ce to yanzu kai da kake bauta Allah dan san aljanna ko dan jin tsoron wuta idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna zaka bauta masa ko ba zaka bauta masa sai ka ce bari sai in ya shafe sai ka zo kai mun tambayar zan baka ansa abin da bai riga ya faru ba <laughs> ka bari sai in ya shafe ranar da duk aka wai gari ya shafe to zo ka yi fatawa za ka samu ansar dan idan ubangiji ya shafe to kuma zai ba mu wani umarnin sabo tun da bai shafe bai ya ce mu nemi wannan mu tsoron wannan dan haka muna nan a nan shikenan magana ta kare ma'ana dai bata ne mutum yi wancan tunani wanda yake cewa karatun da ake yi domin fitar da aljanu daga jikin mutane za a iya yi wa wanda ba musulmi ba idan yana da irin wannan larura domin kiransa zuwa ga musulunci fitar da aljan daga jikin mutane tamfari magancewa mutum wata cuta ce zazzabi ko ciwon kai ko masassara ko wata guba ta shiga jikinsa kuma sai ya kasance ba yahudi ne ko ba nasare sai ya zo wajen ka kai likita ne musulmi ko ya zo wajen ka kai mai bayar da maganin gargajiya ne musulmi yadda aljini ke zama larura a jikin dan adam yana sakat ai kamar hana masassara ne da take hana mutum sakat ko ciwon kai to ya halatta a matsayin ka na mai bada magani musulmi ba yahudi ko ba nasare ya zo ya nemi magani a wurin ka kai masa wannan ya halatta ina fatan kuna fahimta a hadisin da ke cikin sahih bukhari na annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake magana kan falalan fatiha na waɗansu sahabbai da suka je wani gari suka samu mutanen wani gari suka nemi masauki aka hana su masauki suka je bayan gari suka sauka sai wani abu mai dafi ya ciji shugaban garin ko dai kunama ko kuma maciji ya kasance dafi ya same shi suka rasa magani sai suka ce mu je wajen waɗancan mutanen da muka hana su masauki mu ji ko a samu mai magani a cikin su kaga waɗannan mutanen ba musulmai bane ba su mutanen wannan garin suka zo wajen waɗannan sahabbai suka ce da su ga shi muna bukatan magani a wajen ku ga abin da ya faru da shugaban garin mu daga cin ƙauyen mu sai suka ce a to tun da kuma hana mu sarki mu yanzu ba za mu muku magani kyauta ba me za ku ba mu iz'alu lana ju'lan ku sanya mana wata eh, mai yi jinga cewa za ku ba mu kaza sannan mu yi sai suka yadda cewa za su ba su alqati'u min alghanam kamar yadda wata riwaya ta nuna garke guda na na tumaki a wata riwayan aka nuna tunkiya daya shikenan sai suka je wani sahabi ya karanta Fatiha ya tofa wannan bawan Allah suratul Fatiha kawai ya karanta ya tofa masa sai ji ya daina jin wannan radadin da yake ji na wancan dadi sai karɓi tunkiyar su suka yi tafiye su ko tumakin su suka yi tafiye su sai suka ce to amma ba za mu ci ba sai mun tambaye annabi cewa wannan abin da muka yi ya dace shin wannan abu bokanci ne ko kuma ya dace da sunna suka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam suka labarta masa abin da ya faru sai annabi ce ma adraka anna ruqya wa ya labarta maka yace ku je ku yanka ni ma idan kun yanka ku kawo mun cinyar gaba jikin tinkir har annabi ya bayyana inda yake so a cikin tinkir cinyar gaba wannan yanzu sai tabbatar da su kenan mahallin shahida nan gurin waɗannan mutane sahabbai sun yi magani ga wani mutumin da ba musulmi ba to saboda haka sai wannan ya zama hujja kan cewa dukkan abin da yake sunansa magani ka iya yi wa mutumin da ba musulmi ba idan ya nema ta hanyar ka kuma a nan gurin wajen yi masa sai kai kokarin kiran su zuwa ga musulunci mai yiwa idan Allah ya tabbatar da lafiyarsa a sanadiyar ka wannan ya sa ba ya musulunta dan haka za a iya wa wanda ba musulmi ba wani yake cewa gashi su kiristoci ma suna amfani da asibitoci na zamani wajen kira zuwa ga addinin su wannan wani abu ne da zai karfafa wancan hadisin karfi <laughs> da ba hadisin da wannan yake cewa na ga ana hada sallar magariba da isha'i idan aka yi ruwa ko kuma akwai hadari shin haka ya inganta daga annabi ko dai da gaske ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana hada sallar magariba da isha'i yayin da ya kasance an samu ruwan sama ko kuma aka ga ga hadiri ne ya taso ga dangadan lokacin da za a tsayar da magariba to nan gurin ya halatta ku hada da isha'i kowa ya tafi sa gida saboda rahusa ce ta addinin musulunci sannan ana hada magariba da isha'i ko la'asar da azhar idan ya kasance an samu jin tsoro ma'ana ana cikin yaki to nan gurin a yi hada magariba da isha'i lokaci guda a sanadiyar yaki dan kana ce za a yi azhar yanzu a juma'a da abin nan idan kuka hada su kai sai a je a ci gaba da jihadi ko da zuwa faduwar rana ne ba wani damu sannan ana ana iya waɗannan salloli a halin tafiya idan mutum matafiyi ne daga nan za shi Kaduna ko zai je Sokoto sai lokacin magariba yayi masa ya tsaya wani gari zai sha mai a mota sai lokacin magariba yayi kaga ya sauka a masauki kenan a nan ya samu dama ya sallaci magariba kuma ya jawo isha'i ya hada su ya ci gaba da tafiyarsa idan kuma ya ga dama ya jinkirtar da magariba har sai lokacin isha'i yayi sannan ya hada su abinda ake nufi hada su kowace sallah ka yi ta ka yi sallama sannan kuma ka tashi ka kawo yar uwarta a nan take ba ana nufin hada su wuri guda ta yadda baka yin sallama ba sai a karshe dan kana ce hadawa wani ya fahimci sannan ana hada zahar da la'asar a ranar arfa idan an je filin arfa tunda annabi sallallahu yana ya sallan azhar da la'asar ne a lokaci azhar yayi jam'u takdim sannan bayan ya kammala ya shiga filin arfa yayi ne a namira kafin ya shiga arfa to amma yanzu ka iya dakatar da mutane ta ce kowa ya tsaya a masjidu namira ya gama a da asar sannan ya shiga arfa a lokaci guda wani tun sha ɗaya ma ya shiga arfa ne to sai ka ce masa yin azhar yi kawai ya tashi hada su lokaci guda yi sannan ana hada magariba da isha'i idan an zo muzdalifa ga wanda ya samu lokaci wato an tashi daga filin arfa kenan an taho muzdalifa za a zo a kwana to idan aka zo idan magariba ta yi maka ba za ka yi ba har sai ka zo muzdalifa sai ka hada ta da isha'i sai dai a yanzu saboda cunkoson mutane ba kamar da ba akwai wata shekara da aka yi aikin haji wanda waɗanda suka taso daga muzdalifa daga arfa kafin su zo muzdalifa gari ya waye saboda gosulo kawai na motoci suna cikin mota to irin wannan ba za ka ce a'a ai da annabi ya ce sai an je muzdalifa za a yi a'a nan lokaci zai fita don haka sai ka tsaya inda ta kama ka yi su ba lalle ne sai ka zo muzdalifa ba tunda wani uzuri ya tsare ka a hanya alaikum salam a yi karatu kamar idan aka yi magariba din za a tsaya masallaci hmm. eh. a nan gurin matukar za a tsaya a yi karatu to maganin jam'i ba ta taso ba tunda ana yin jam'in ne don saboda za a tafi gida kuma a jima a sake kiran sallah a dawa yi shayi to yanzu kuma sai kasance mutane kowa ya zo da littafin sa a jaka karatu za a yi kila wani yan an yi sallan ma ba zai iya tunanin ma ya tafi gida ba mashin gare shi jira yake sai ya ga yadda hadirin ne idan kan ruwa masa duka a hanya to a nan gurin in za a yi karatu za a yi magariba ne kadai sai a ci gaba da karatu lokacin sallar isha'i kuma a yi isha'i ina fatan ka fahimta wanda yake cewa wai dan Allah wanne ne daren juma'a shi bai gane ba wannan matsalar mun sha tattauna a kanta a nan masallacin da kuma masallacin Usman bin Affan cewa wanne ne daren juma'a muka ce dalili na karara na nuna mana cewa abin da yake nufi da daren juma'a shine ranar alhamis da daddare daren da ranar juma'a din za ta bullo bayan shuɗewar daren to wannan daren shine daren juma'a wannan daren shine daren juma'a muka buga misali da cewa kamar yanzu yau kaddara mana 29 ga watan shawwal kafin rana ta faɗi sai muka ga wata wannan watan da muka gani wani wata ne watan ramadan kenan gobe za mu wayi gari muna nawa ga wata ɗaya ga wata wannan daren bayan mun riga mun ga watan nan yanzu mun shiga cikin wani wata kenan mun fita daga cikin me shawwal amma tare da cewa wannan yinin wanda a ƙarshen sama ga dare yana cikin wata ne na na sha'ban amma wannan kuma yanzu ya zama na ramadan wannan daren ana kirga shi cikin me dararen watan ramadan ina fatan kun fahimta saboda haka wannan shine dalili na karara daren juma'a idan an ce daren juma'a ma'ana ana dangantawa ita juma'an daren da yake rana na biyowa bayan sa ranar juma'a za ta biyo bayan sa wanda yake a cikin suratul fusilat daga aya ta tara zuwa aya ta sha biyu Allah yana bayanin halittan sammai da kasai sai naga kamar lissafin ya bani kwana takwas maimakon kwana shida kamar yadda waɗansu ayoyi suka nuna a wasu surori menene ƙarin bayani آية تترر وتقوم شابين شين عند الله قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن من سبع سماوات أي بس زوجة كنا فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح حفظا ذلك تقدير العزيز العليم الله يا سرها يتمك سبع سماوات saboda haka ba su zama guda takwas ba guda bakwai din nan ya ce saba a samawacin fiye mai kai ka ce guda nawa ya ce guda takwas maimakon kwana shida wato ayar da kake nufi da cewa kwana shida shine me هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرد فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وتشكلين سكين صوت الحديث فقضاهن سبع سماوات في يومين فقضاهن الضمير أنا أقول أنهن ينقوم هذا الضمير جواب السماوات فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها sab'a samawatin fi yawmayni wato waɗannan kwanakin a wato ina nufin sammai guda bakwai ubangiji subhanahu wata'ala ya gina su ya kawwana halittan su cikin abin da yake yi ne biyu amma mu sake biyo ayar daga farko dai qul a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni kace da su a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni shin yanzu za ku rinka kafircewa ubangijin da ya halicci kul a inna kuna takfuruna bilaji khalaqa sama billazi khalaqa al ku fi yawmaini a cikin kwanaki guda biyu ya halicci kasa cikin kwanaki guda biyu wata wa aluna lahu andadan kuke sanya masa kishiyoyi zalika rabbul alamin wanda fa wancan aiki da aka ambata a baya shine ubangijin halittu wato Allah waja'ala fiha rawasiya min fawqiha ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya rawasiya duwatsu a cikin ita ƙasa ɗin wa baraka fiha ya sanya albarka a cikin ƙasa ta hanyar gudanar da ƙoramu da ruwaye da fadamu da fitar da albarkatun ƙasa tsirrai da waɗansu ababai waɗanda ake tonowa cikin ƙasa kamar dinari da azurfa da man fetur da sauran ma'adanai da ake haƙowa daga cikin ƙasa baraka fiha wa ƙaddara fiha wata. ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara aqawataha me aka me aqawataha wato kayan abinci fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ilin ya kaddara waɗancan al'amura gaba daya a cikin abin da yake kwanaki guda hudu lissa'ilina ga dukkan wanda zai tambaya ya ce waye haka sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daidaita ya zuwa ga sama ila a nan gurin bi ma'ana kasada istawa ya zama bi ma'ana kasada annahu ta'adda bi ila wa hiya dukanun fa qala laha wa lil ardi ubangiji yayi magana da ita ƙasa da kuma sama yace da su itiya tau'an aw karha ku yi biyayya a gare ni cikin abin da kuke so ko kuke ki qalata sama da ƙasa gaba ɗaya sai suka ce a na ta'iyin ya ubangiji mun zo muna masu muka biyayya cikin abin da ka nemi mu yi akwai ababe da dama cikin waɗannan ayoyin to amma ba su ne makasudin kawo ayar ba dan kare zan to tafsiri muka shiga na ayoyin gaba ɗaya filla filla dan anan gurin ta'iyin jam'i na fa'i wanda fa'i mutum ɗaya kenan ko na kuma ya zanto jam'ul muzakkar salim ba a yin jam'ul muzakkarin salim kuma sai ga abin da yake muzakkar ne sannan akil to amma ga hisan mai da ƙasa waɗannan ba muzakkar bane ba kuma akil bane ba domin as-sama'u mu'annas ne al-ardu ma mu'annas ne domin da yace wal arda ba da zalika sai ce me da haha bai ce ba da hu sai nuna kenan al ardu anan gurin mu'annas an gane ko ha kuma as-sama da yace was sama'i sai ce zatir raja zat kaga ai abin da ke sama'i zatul burud idan sama'u sai ce me in shaqqat ya kawo ta utani su bi ce ba in shaqqa to amma me yasa aka ce qala ta ataina ta'ina sai aka kawo jam'ul muzakkar salim ga abin da yake da nassin qur'ani din ba muzakkar bane ba shi da nassin qur'ani mace ne shi فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها فقضاهن سبع سماوات في يومين da ake nufi da saba samawat a nan gurin ba wajen halittar sama da kasa bane ba ake magana kwanakin mako su ake magana saba samawatin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kaddara su ya tsara su fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha ba wai halittar sammai da kasai bane ake cewa an halicce saba samawatin ana nufin dan haka nace muku fa qadahun zamiri yana komawa zuwa ga mai sai kuka ce as-samawat a dazu an gane ko lamirin ba samawat bane ba